Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba. Ta da fatar kun wayi gari lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Yusuf Aliyu Harandane tare da Sarfilu Hashim Gumel. da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin a yau Juma'a 25 ga watan Disambar shekara ta 2020 wadda ta yi daidai da ranar Kirsimetin wannan shekarar inda agogon gundumar Columbia ke cewa karfe 12 na tsakar dare. Kamun ku ji abin da muke tafi da su bari mu fara da kanin labarai. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun hana yunkurin 'yan demokrat jiya alhamis na amincewa da bukatar shugaba donald trump na dala dubu biyu ga miliyoyin amurka da cutar coronavirus ta shafa jiya alhamis paparoma faransis ya yi karamin bikin jajiberin kirsimati cikin halin damuwa da annobar coronavirus ta haifar jami'an tsaron sudan da suka kashe masu zanga-zanga bakwai a kasala watanni biyu da suka gabata ba a taɓa su ba cewar wani sabon rahoto na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Kanin labaran da muke tafe da su kenan muna tafe da cikakkun labaran duniya. A duk rana irin ta yau mukan jingine duk wasu shirye-shirye da muke kawo muku don baiwa 'yan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya. Mika saƙon gaishe-gaishen su ga 'yan uwansu da abokan arziki da suke a gida Najeriya, Nijar, Kamaru har ma da ƙasar Ghana. amma kamun mu kai ga kawo muku wannan gaishe-gaishen sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Sarfilu gare ka. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. 'Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka sun hana yunkurin 'yan Democrat jay Alhamis na amincewa da bukatar shugaba Donald Trump na dala dubu biyu ga miliyoyin Amurkawa da cutar coronavirus ta yi wa illa. a yammacin ranar talata shugaban mai barin gado ya bukaci a ƙara yawan kuɗaɗen da za a aika wa amurkawa daga dala ɗari shida zuwa dala dubu biyu ga ɗaiɗaikun mutane da kuma dala dubu hudu ga ma'aurata duk da adawa mai ƙarfi da ke cikin jam'iyyar republican jiya alhamis shugaban majalisar wakilai na democrat steny hawa ya nemi amincewar bukatar trump daga mambobin majalisar amma shugaban republican na majalisar wakilan kevin mccarthy ya ki amincewa ya kawo ƙarshen zaman na musamman. Trump ya faɗi ranar Talata cewa ba zai sanya hannu kan dokar ba da agajin gaggawa ta COVID-19 ta dala miliyan 900 ba, sai dai idan 'yan majalisar sun amince da ƙarin kuɗaɗen tallafin. Jiya Alhamis Fafaroma Francis ya yi ƙaramin bikin jajiberin Kirsimeti cikin halin damuwa da annobar coronavirus ta haifar, ya kuma yi kira ga mutane da su taimaka mabukata saboda annabi isa ma an haife shi ne cikin irin wannan hali an yi bikin ibadar ne a wani karamin bangare na majami'ar st peters tare da mahalarta ƙasa da ɗari sai kuma wasu malaman katolika da ba su da yawa yawanci ana gudanar da shi ne cikin babban bangaren majami'ar wanda mutane sama da dubu goma ke halarta gami da wakilan ƙasashe kusan ɗari biyu. dukkan mahalarta banda fafaroma da wani ƙaramin mai waka sun saka abin rufe fuska yayin bikin ibadar wanda aka fara sa'o'i biyu kafin lokacin da aka saba domin mutanen da suka halarta su iya komawa gida kafin karfe goma na dare bisa dokar hana fita jami'an tsaron sudan da suka kashe masu zanga-zanga bakwai a kasala watanni biyu da suka gabata ba a tuhumar tuhumarsu ba a cewar wani rahoto na baya-bayan nan da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta fitar. Muhammad Usman mataimakin mai bincike a sashen afirka na hukumar human rights watch ya ce dole ne gwamnatin rikon kwaryar ta sudan ta gurfanar da duk masu cin zarafin dan adam a gaban kotu don hana ci gaba da cin zarafi a kasar rikicin na ranar goma sha biyar ga watan oktoba ya samo asali ne daga shawarar da ministan sudan abdullah hamdok ya yanke kwanaki biyu da suka gabata na korar gwamnan kasala sale amar wanda dan kabilar bani amir ne an dai naɗa amar ne a wannan mukamin a watan yuli usman ya ce kungiyarsa ta yi rubuce-rubuce da yawa kan amfani da ƙarfi fiye da kima ciki har da na kisa da sojojin sudan da kuma 'yan sanda na sarantarar rizab waɗanda aka tura kan titunan garin kasala don kula taron jama'a suka yi labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya alhamis mexico ta zama ƙasa a yankin latin amurka ta farko da ta kaddamar da shirin rigakafin covid-19 wanda ake fatan samun sauki ga ƙasar da ta yi asarar kimanin mutane dubu ɗari da ashirin saboda cutar wata ma'aikaciyar kula da lafiya mai shekaru hamsin da tara a sashen kula da marasa lafiya masu tsanani a asibitin ruben lanero na mexico city ita ce ta fara samun allurar rigakafin pfizer bisa kiyaye dabarun kasar na mai da hankali kan ma'aikatan kiwon lafiya da farko nan da nan chile za ta fara bada kulawa ga ma'aikatan kiwon lafiya bayan ta kaɓa allurai dubu goma na farko na oda allurar rigakafin pfizer miliyan goma jiya alhamis a cewar jami'ai har ila yau a jiya alhamis costa rica na shirin yi wa wasu tsaffin mutane biyu allurar rigakafin a wani gida kusa da san jose yayin da argentina ta karɓa kusan allurai dubu ɗari uku na maganin sputnik v na rasha wata kotu a lardin sydney da ke kudancin pakistan ta umarci hukumomi jiya alhamis da su hanzarta sakin dan asalin birtaniya din da ake tuhuma kan kisan dan jaridar nan ba amurki daniel farrell a shekarar 2002 hukuncin na ranar alhamis da babbar kotun da ke karaci babban birnin lardin ya soke umarnin tsare shi na wani lokaci wanda ya hana haifafan birtaniya ahmed umar sheikh barin gidan yarin tun lokacin da waccan kotun ta soke hukuncin kisan nasa watanni takwas da suka gabata hukuncin da aka yanke a watan afrilun shekarar 2020 ya sauya hukuncin sheikh. zuwa ɗaurin shekaru bakwai a gidan yari saboda satar mutane kawai wanda hakan ya ba shi damar sakin shi nan take lokaci yayi an saki wasu mutum uku waɗanda ake tuhuma a shari'ar kuma an yankewa wasu hukuncin ɗaurin rai da rai a wannan shari'a shekaru goma sha takwas da suka gabata. Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. yanzu kuma sai mu je ga mu na gaba gaishe-gaishen Kirsimeti wanda Grace Alheri Abdu ta hada kuma za ta gabatar. spirits up. We're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here. Allah sa duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Masu saurari Assalamu alaikum mu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk fadin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2020 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka da kuma sauran kasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Ni ce Jummai Linda Mamar Comfort daga Buwi, jihar Maryland. Ina miƙa gaisuwan Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki a Najeriya. Ina gaida yayana Nahimiya Gata da Tasi Gata. Ina gaida Mika Gata da Roda Gata da Gideon Gata. ina gaida levi da talatu a abuja da 'ya'yansu ina gaida rahaman rahman kasin da iyalin shi na gaida hannatu dauda tanko da iyalinta ina gaida bara'atu garba da mai gidanta da yaronsu baffa a kano ina gaida mamar isyaku a halima usman ita ma a kano ina gaida baba gabriel a layin minista malumfashi ina gaida baba audu bakwai a mararraba kankara ina gaida mama aisha a adamu a mararraba kankara na gaida mai na malam bello dan asabe da iyalinsa ina gaida mai na isiya kumati a kanta a malumfashi na gaida mai na ibzan dallagin da iyalinsa da matar shi alisa a bauchi na gaida mai na yakubu yankai yy baban bature da matar shi alti a bauchi ina gaida mai gida na biliyaminu mai gari da matar shi ladi a bauchi ina gaida mai gida na mai sarauta daniel ɗanladi a bauchi da matar shi lois ina gaida yayata larai hamadu da 'ya'yanta da jikokinta da mai gidanta a gombe ina gaida ƙawata titi dauda a bauchi ina gaida sababbin amare da anguna uncle yaks sale tala da mai ɗakinsa sera ina gaida uncle loki simon da amaryarsa penina ina gaida onkul adigize bala da amaryarsa blessing ina gaida baban iliya gwadabe da matarsa asabe a da 'ya'yansu iliya da ibrahim da maryam da hawa'u ina gaida momi baraya dukansu a bauchi ina kuma gaida ƙawata esther hassan ciroma baushe a lagos sai su baba rebren hassan da husaini ciroma a bauchi sai iyalin baba rebren tambaya jibrin sai iyalin baba rebren tambaya hassan sai iyalin baba rebren sambo gin da iyalin baba dallagin da iyalin baba malam hassan mai gari da iyalin baba malam fito da iyalin baba reverend adamu sambo ina kuma gaida mama ruth james gitama ayola tare da duk iyalinta ina gaida baba hukuma a gombe ina gaida um, baba reverend sale tala wakilin wajen bauchi da fatan duka za mu yi christmas a cikin ƙoshin lafiya na gode ni ce lami iliya gata malin fashe ina gaida ya'yana daga bauchi agwarai baiko lami nuhu lois ɗanladi musa yusuf godi madaki daniel anti waiwai hawa mama abu da dukan iyalin idirisu ina masu gaisuwa christmas da kamalin fashi kuma ina gaida reverend audu bakwai bawo maru rahila da adamu dauda danjuma abu Saleh. hannatu bello Hauwa danjuma jamila leko da dukkan iyalin danjuma da iyalin gata gaba daya da kuma dukkan idon sani daga tsiga kuma ina gaida nuhu nazari da dukkan idon sani kuma na tsiga dcc allah ya sa mai christmas lafiya amen. sunana caroline landa ina da mutanen mundin ina da friday landa da iyalinsa ina gaida mrs laberi comfort ina gaida sala rindab ina da church namu na mundin ina fata gama christmas lafiya Sunana Janet Lambda, ina son gaida mutanen lanta, ina gaida church namu na Fajat na Bindin. Ina gaida Mrs. Comfort Lambda, Mrs. Comfort Laven uh, chair lady. Ina gaida Sarah Lambda, ina gaida Friday Lambda, ina gaida Sere Lambda, ina gaida Nanle Lambda, ina gaida Lachang Dashe, ina kuma gaida Ponjizini. ina gaida janet smith ina kuma gaida uh, mama loket ina gaida maman tumbut ina gaida duka mutane lantan daga faja zuwa cikin gari ina fata a gama christmas nan da new year lafiya karshe namu ne Bedan Bello, ina gaida matana Rahila Bedan tare da yana Kaluri Aminya da Aton Bedan. Ina gaida mahaifina Baba Bedan Cirunite, ina gaida mamana Hajaratu Bedan, ina gaida dana Nim Bedan Boniya tare da yayanta Deborah David da Atomin, na gaida kanina Yusuf Bedan. tare da iyalin shi ina gaida surkuwata mama sarfatu giwa abba ina gaida abokina pastor siga ekwa gospel of ashaka road ina gaida abokina francis sesu abelagi uh, asibitin kwararru na gombe ina gaida mai martaba sarkin cham dr james d churches the fort nidugura dumbo tare da duka masarautarsa fata a yi bikin kirsimeti lafiya allah maimaita mana amin yan uwana masu saurara ni ne naku reverend yakubu bulus bakfosh daga nan maryland kasan america ina son ɗauki wani lokaci in mana sako na bikin kirsimeti da farko ina son gaishe da shi babana baba bulus bakfwash a ekwa total shandam mamana mama hanatu bulus bakfwash a ekwa total shandam masu bi gabaki daya a ekwa total shandam na son gaishe da 'yan uwa masu bi gabaki daya a kokin church nyalan na gaida shi sarkinmu a nyalan na fata ubangiji allah zai kasance da ku cikin wannan Kirsimeti na wannan shekara. Ina gaida abokanin arziki a Jos musamman abokina Apollos Musa, Ephraim, a muna kiran shi mai daɗi na kuma gaida Inde, na gaida Iliya, na gaida 'yan uwana abokanin aiki a Ekwa Bingham University Teaching Hospital. na gaida dr sunday lengman da duka ma'aikata a wannan asibiti da cewa bangiji allah zai kasance da ku na gaida abokina a dauda bonhod da matansa juliana bonhod na gaida abokane gabaki daya lokaci ba zai birni ba mm, fadarsa sunaye gabaki daya amma ina roƙon ubangiji allah ya kasance da mu a cikin wannan shekara kamar da ya kasance da mu a cikin wannan shekara addu'ar mu ne za mu bikin kirsimeti lafiya har mu kai ga sabon shekara allah ya kasance da mu naku reverend yakubu britaniya Birtaniya. Ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kamu babban ranar nan da aka keɓe don tuna da haihuwar Yesu Kristi Ubangijinmu. Ina mika babban gaisuwa ta ga iyayena, iyalina da kuma yan uwa da abokan arziki. Musamman mazaunan kananan hukumomi na Kalcingo da Shangom a jihar Gombe, Najeriya. Allah ya cika zukatanmu da salama ya kuma ba mu zaman lafiya a ƙasarmu mai albarka. a yi biki lafiya. Barka, ina aika gaisuwa ni ne mamanku Mary Biwal daga California. Ina gaida 'yan uwana duka da yarana da tsofaffin da na sani tare da jikokina duk wanda ya sani na kan gaisuwa. Ina nan lafiya tare da iyali na Ubangiji Allah ya nuna mana Happy Christmas. ina gaida kawata esther dalhatu ita ce babban kawata ubangiji allah ya raya mu duka amin ina muku barka da kirsimeti ina gaida abokaina wanda muka girma tare levi timoti solo friday ugandoma da sauransu kuma sauran abokanan aiki na chris daria eco president reverend madu um, yunusa kalla inuwa ngoma kuma ibrahim abba da sauransu na kuma goda eh, da sauran abokanai na kamar su dr garba dahiru jikanshi na gaida muhammad s muhammad da kuma sauran abokanan aiki na dukansu a can nigeria da fatan allah zai albarkace su na kuma gaida yan uwana da suke can kasar nigeria kannena guda shida da kuma mahaifina na gaida surukaina ah, da kuma dutse kagoro da sauransu da fatan allah zai albarkace su a wannan kirsimeti na gaida shi ah, yaya mai ɗaki na wanda ah, ya yi aure da kuma wayanda suka yi aure na rokon allah ya albarkace su ya kuma ba su zaman lafiya mun gode allah ya sa mu ga shekara na zuwa lafiya na gode sai an jima barkanmu da warhaka da fata muna lafiya duka sunana an gata daga grand rapids michigan na kawo gaisuwa musamman ga mama na tasi gata da babana nehemiya gata na kara kawo gaisuwa ga duka 'yan wana daga abokaina a jos da yola da katsina da abuja mun yi hatara da cutar corona kuma mu yi christmas lafiya lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen namu sai kuma da karfe hudu na rana agogon Najeriya da Nijar. karfe uku agogon ghana ku ji kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana kafin mu yi sallama bari in bi sahun mazauna amurka wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa rana ita yau idan allah ya kaddara muna cikin masu rai Allah ba mu lafiya mu ya rufa mana asiri ya kuma sa mu gama da duniya lafiya. Ina mika gaisuwa ta musamman ga 'yan uwana Nehemiya da Mika Iliya gata da iyalansu da dangi duka a Jos zuriyar gata baki ɗaya malumfashi da kuma zuriyar Idrisu Adas. Gaisuwa ta musamman ga ambasado Sam Jimba da iyalansa da Mr. Mrs. Obadiah Tahomdade da Victoria Magid da Gladys da Iliya Mamman da Professor Grace Esron da iyalansu. da Professor Christiana Bess sai an Samci, Yildab Abraham, James Manok, Bazata International, Ladi Big John Ishaya da Laraba Kure, Mrs. Janet Ajege, Reverend da Professor Fumi Fara Malam da iyalansu duka sai kuma Reverend Dr. da Dr. Mrs. Ibrahim Bakari da Reverend Dr. Barje Mai Gadi da iyalansu da Mr. zakar ibrahim da iyalansu a abuja reverend dr samuel kunyep da iyalansu da kuma dukkan yan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya-ɗaya ba da fatar an shekara lafiya yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da cuba hero diodone da ta sautin shirin alheri ke cewa bari salamar isa almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom hearts of all people both near and afar. Christmas everywhere. Feel the love of the season where